kin manta sanda kika shigo industry ko a takaice a wulakance riga daban zani daban budu budu kina neman ina ne quality to ki je ki tambaya a industry tun kafin ki shigo waye mai sana'a a gaya miki waye ni maza ma acto namiji ya buga da mu ya ban mu ya wulakanta industry ya zagi industry ya rena 'yan industry an kai masa kuɗi ya dawo da su za a sha powers ayi yi wulakanci a mai da kuɗi a zagi harka yayi ya gama yau rayuwa ya ta kasance mari yana nan a kaduna an buɗe shagon lemo da gurguru wannan izina ce don haka mu ba za mu raina fim ba ba za mu ci mutuncin fim ba fim sana'ar mu ce kuma mun san mutuncin ta kuma fim ya mana komai